Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon wakilin mu Zaharaddin Sani Funtuwa ya tattauna da wani matashin manomin shinkafa da sarrafa ta da ke Kaduna ga yadda tattaunawar tasu ta kasance. To jama'a masu sauraron mu barkamu da sake sare da ku a cikin wannan shiri na noma tushen arziki. Noma tushen arziki yau zai tattauna maku ne tare da wani fitaccen manomi na shinkafa wato Alhaji Sadiq Falalu Abubakar. To Alhaji Falalu Sadiq Abubakar an ce kai manomi ne. Me sauraro zai so ya ji irin wannan noma da kake yi? Mu muna da kamfanin shinkafa ne anan muna da kamfanin dafa To noman da muke yi kuma noman da ya shafi shinkafa ne. To kamar irin noman shinkafa ku kuke noma ta ne ko kuna siya ne daga manoma kuna sarrafa ta? Muna siya daga manoma, mu ma muna yin nomanta kuma muna ba wa manoma kayan aiki da za su yi noman. Sai mu siya duk muna yi ba wanda ba ma yi. To kamar ita gonar taku da kuke noma za ta kai hekta nawa? Yanzu al misali a Kaduna dai mu nan ba mu samu manoman da muke yin noman sosai da su ba. Amma misali a su Niger a su Kebbi muna yin noma har hekta ɗari zuwa sama. A Kebbi muna yin kusan hekta ɗari da wani abu a Niger ma muna yin kusan adadin haka. To kamfani ne kuke da haɗin gwiwa da al'umma ko ku ku kai musamman kake yin wannan noma? Eh, mai kamfani ni kaina ina yin noma a kana, amma noman da nake yi bai kai adadin abin da mu kamfanin shinkafan muke amfani da ba. Sabida duk abin da zan noma a shekara a rana ɗaya zan iya sarrafa shi a rana ɗaya ni daga gonan da nake yi a nan kadda. yawanci eh, mu kamfanin mu mun kafa kamfanin shinkafa ne. Muna sarrafa shinkafa gida sabida eh, an ga cewa shinkafa gida ta fi amfani a jiki. To kamar su jama'a. haka. Za ka iya mun bayanin yadda suke karuwa da ku? Na kaga dai yayin da eh, muka kafa kamfanin nan mun kafa shi a shekara dubu biyu da goma sha shida. To da muka haɗa da lokacin da muka fara karamin kamfani alhamdulillah kaɗan kaɗan shekara da ta wuce a ɗaukar manoma so ko a cikin kamfanin ma muna da ma'aikata sama da mutum talatin da wani abu. A wajen kuma haka kuma muna musu albashi a cikin su ma manoma kuma kaga muna ba su kayan noman. Mutum siya iri ko taki ko wani abu a ba su su noma. An san gama sai ma an kayan amfanin gona a hannu. To kamar kamfanin ku a nan Kaduna ina ne matsugunnin shi musamman abin da ake ce ma location a turance. Eh to muna location ɗinmu a kakuri muke industrial area a nan ah. muka kafa kamfanin muke yin aikin mu in mun samu amfanin gona mukan kawo shi nan kamfanin a sarrafa a yi gwamnati ta dukufa sosai wajen harkokin noma musamman na shinkafa eh. mun ga an mai da hankali akan noman shinkafa inda aka haramta ma wasu masu sana'ar shinkafa shigo da ita daga kasashen ketare. To ku za a ce kuma kun samu wani tagomashi daga gwamnati? Alhamdulillah muna muna murna ga yadda gwamnati ta mai da hankali take kokari ta hana shigo da shinkafa waje. Kuma shi wannan hana wanda ake yi shi ne zai sa ya taimaka ya bunƙasa mana muna mu kasuwa. Kuma yayin abin da aka gane mu Najeriya shinkafar mu mai kyau ce. Amma mutanen mu ba su san amfanin ta ba kuma tunanin da ake yi wa shinkafa Najeriya shine shinkafa mai dutse mai ƙasa to amma yanzu alhamdulillah akwai injina da duk suna gyara shinkafa sosai su cire duwatsu sakuwa da komai da komai a cikin shinkafa. Ah, murnar mu muna jin daɗi cewa gwamnati gaskiya ta taimaka ga mai da hankali a noman nan so yanzu za ka ga mutane sosai sun shigo harkan masu kuɗi a hannu sun shigo harkan mu ma masu ɗan ƙaramin ƙarfi ne alhamdulillah mun shigo kuma ana taimaka so kaga wannan na taimaka yana samar wa matasa aiki. To bari mai da kai baya da ka ce dutse a cikin shinkafa ba ganin yadda ake sarrafa ta ne tunda ita shinkafa Allah yana halitto ta ba tare da dutsen nan ba watakila ko akwai wata faɗakarwa da za ka yi ma manoma su daina watsar da ita ƙasa ko su Ka sa wani tamfal ko makamancin haka? Matsalan da ake samu shine a lokacin da ake bige shinkafa bayan an yanka in aka ana bigewa a yayin da yake munan a Najeriya yawanci manoman mu kananan manoma ne. In ka fita ƙasan waje ka je Amurka za ka ga manomi guda ɗaya yana hekta dubu goma amma mu za ka karan manoman mu hekta ɗaya hekta biyu suke yi. So ba su da kayan aikin da za su iya yi yanzu an samu ci gaba akwai kamar irin injina su combine harvester da take cira take yanka kuma ta cire duwatsun duk a lokaci guda. Amma mu a nan har yanzu noman da kakanninmu suka yi shi muke yi. Za a yanke sa'annan a bige to a wannan bige wannan ne ake samu a tuba kasa ko da duwatsu da abubuwa. To abin da ake muke sa rai mu shine in manoman nan da tallafi dai da za su samu ko da gwamnati su samu injina a ce ko da akwai babban inji na nan community ko anguwa guda inda ake noman kauye guda za a kawo mu a taimaka musu da shi so kaga wannan zai sa mana mu zai rage mana wahalar aikin to kamar ita daga bangaren gwamnati akwai wani tallafi da kuke samu na ganin cewa kun dukufa wajen noman shinkafa nan kamar yayin gwamnati ta fidda tsarurruka kala-kala irin su da bankin Najeriya CBN sun fidda tsari wanda ake taimaka manoma a basu bashi yi noma in su yi noma ba da amfanin gonan nan wa irin mu mu kuma mu zo mu sarrafa shi. So duk kun kenan ko? Gaskiya alhamdulillah sun sabida inda ba wannan gwamnatin ba da ba a shiga wannan harkar mu ba za mu shiga harkar mu ce muna so mu shiga harkar sarrafa shinkafa ba. To da Malam Zaharaddin mun gode kwarai masu sauraro sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaban wannan tattaunawar da fatan an ƙaru da ita. yanzu a madadin julie lazarus gresham wadda ta hada mana sauti ni safina ta sada dangi ke cewa a sha ruwa lafiya.